اهتدينا وإلى الله سعينا نصر الحق جليا ما ابتدعنا والصلاة ala على رسول الله wa آله wa manwala والاه وبعد ما سو mu da sauraronmu a wannan gidan talabijin mai albarka wisal hausa tv ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka wanda yake da taken daga zuci shirin da yake zuwa da nasihohi da jan hankali da wayar da kai game da al'amura masu muhimmanci musamman abin da ake da cece kuce da jayayya da gardama a kan shi a cikin al'amura na addinin musulunci wanda an yaudari da yawa daga cikin mutane sakamakon kyakkyawar manufa da suke da ita da kuma rashin ilimi suna son alkhairi amma ba su da ilimi sai a gaya musu abu su ɗauka ba tare da sun san cewa kuskure ba ne wannan shiri insha allahu zai ƙoƙarin bayyana abin da yake ɓoye ne saboda wato wanda allah ya nufa da shari'a ya dace da fahimtar daidai ya bita muna roƙon allah ya sa mana ikhlasi ya ba mu ikon dacewa da daidai ya raba mu da son zukata ya kuma sa wato ilimin da muke yi ya amfane mu idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata muna magana a kan alkur'ani mai girma wannan mu'ujizan mu'ujizozi wanda shine mafi girma daga cikin mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana nan yana wanzuwa babu gushewa har zuwa tashin alkiyama allah ya yi alkawarin kare shi ta kowace fuska ta abin da ya shafi lafuzan shi da ma'anonin shi sannan kuma allah ya lamun wa dukkan wanda ya bi shi shiriya sannan allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da alkhairi ga wanda ya riƙe alkur'ani yana mai imani da shi yana mai kuma aiki da shi kamar yadda duk wanda ya ƙaurace wa alkur'ani ta hanyar barin aiki da shi ko kuma ƙin yin imani da shi ko kuma barin haddace shi da wato watsi da shi shi kuma yana cikin batattu muna roƙon allah ya kare mu idan ba manta ba mun ji cewa wato aƙidar dukkan musulmi a duniya ita ce yadda da alkur'ani da imani da shi imanin da baya karban wani shakka ko kuma wato inda inda wannan shi shine aƙidan dukkan musulmi to amma abin da yake wato mai ban mamaki shine wato akwai wanda zai yi tambaya ya ce to menene yasa ake ma magana akan alkur'ani ai dukkan musulmi sai dai ya bukaci a karantar da shi alkur'ani kawai ya haddace ya kuma yi aiki amma ai ba shi da tunanin cewa za a samu wani abu ma da zai iya bijirowa ga tunanin shi ko imanin shi ya sa mishi shakka game da alkur'ani sai mu ce lallai wanda ya faɗi wannan ya tsaya iya ilimin shi ne amma lallai an samu ba kuma ɗaya ba ba biyu ba daga cikin waɗanda suke da'awar musulunci kuma suke itikadin cewa wannan alkur'ani ya jirkita suke wato itikadin cewa alkur'anin nan an yi ƙari a ciki kuma an yi rage wato suna imani da akasin abin da Allah ya faɗi kuma ya alkawarin aikatawa a cikin wato darasinmu da ya gabata mun fara zuwa da misalai wato wanda shine abin da aƙidar shi'anci ya ginu a kai kamar yadda bayani ya gabata wannan bayani ba yana zuwa bane don aibantawa ko kuma wato cutar da wani ko muzanta mishi zuwa ake yi da wannan bayani don bayanin gaskiya saboda sauke nauyi da wato sauke nauyi na wajibi na faɗin gaskiya da bayyana shi da allah ya ɗora wa dukkan wanda ya sani lallai wato abin zai zama mai ban mamaki ga abin zai iya ba da mamaki ga wanda yake da kyakkyawan imani yake da kyakkyawan manufa idan aka ce mishi ai 'yan shi'a suna da wannan aƙidar musamman in kila yana da ra'ayin bin su a lokacin da bai san matsayin aƙidar su ba zai ji cewa lallai kamar ana musu sharri ne ba zai yiwu a ce an samu wani mai jingina kan shiga musulunci yana da irin wannan aƙidar ba shi yasa muka zo da misalai daga cikin manya-manyan malaman shi'a waɗanda suke da wannan itikadin suka kuma cika littattafansu da irin waɗannan bayanan ba samu kuma wanda ya tashi ya ce musu abin nan da kuka yi kun kafirce ko ko kun saba wa addinin musulunci ba aka ci gaba da bin su kuma ana gina wannan aƙidar a yau za mu ci gaba da wato bayani game da giyan waɗannan malaman ɗaya bayan ɗaya gwargwadon abin da za mu kai ga yaƙini ga wanda yake sauraro ya gane cewa lallai aƙidan nan da kake kai ta musulmi to ba irinta ne waɗanda suke kiranka suke jan hankalinka suke wato maka lalama suke wato maka zaƙin baki da da'awar cewa ka zo ka bi ahlul baiti ba kanta suke ba wato aƙidar bin alƙur'ani sau da kafa da yadda da shi to su ba akan haka suke ba in har kaga ga abin bai bayyana maka ba to matakin ka ne a irin imanin da ake tsammanin ka yi bai kai lokacin da za a fito maka da shi fili ba kana nan kuma kafin a kai ga fito maka da shi fili to ka je ka duba kamar yadda bayanin nan yake zuwa da hujjoji da ambaton malamai da littattafansu ka koma ka yi nazari ka duba ka saki zuciyarka ka zama bawan allah ba bawan wani wato tunaninka ya zama mai yanci wanda yake sake za ka bude ka duba ka dauki gaskiya idan ta bayyana maka ba wai wato ka zama ka tafi da niyyar neman goyon baya na wani akan ra'ayin shi ba ka ɗauki ra'ayin duk kan wani mutum a duniya ka auna ta da maganar allah da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne za ka gane gaskiya daga abin da yake bata daga cikin waɗannan malaman da muka fara bayani akwai wato wanda wato daga cikin mafi girman malaman shi'a waɗanda suka fi shahara wato kulaini wanda ya wallafa littafin da 'yan shi'a suka dogara a kan shi kuma suka ce ya wadatar da su ma daga wani littafi ma'ana abin da ke cikin shi inda mutum zai takaita a kai da ya isan mishi baya bukatan ma sai wato ya samu ƙari ta wani bangare ya ruwaito riwayoyi daban-daban wanda mun ji abin da ya ruwaito na cewa wato duk wani mutum da ya ce ya haddace alkur'ani ba wai ɗaya daga cikin a'imman nan ba to ƙarya yake yi sannan daga cikin abin da ya ruwaito kafin mu tafi gaba yanzu a matsayinka na mai hankali wanda yake sanin abin da yake yi wanda ya yarda cewa shi bawan Allah ne ba bawan wani bane a lokacin da aka gaya maka irin wannan magana yaya tunaninka zai kasance littafin nan dai Allah ne ya saukar da shi kuma Allah ya ce wala qad yassarna alqur'ana zikiri mun yassara alqur'anin nan mun sawwake shi saboda zikiri saboda ya zama abin ambato abin ambaton Allah da shi abin karantawa a fahimce shi don a wa Allah allah ya tabbatar da cewa ya sawwake shi shi yasa babu bambanci tsakanin balarabe da ba'ajame a cikin haddan alkur'ani za ka samu wanda bai iya larabci ba ko kaɗan amma in yana karanta alkur'ani kamar ka ce sahabbai ne malaman shi kamar yadda za ka samu balaraben da in bai ba wa alkur'ani muhimmanci da lokaci ba sai ya zama bai iya ba sai ka ɗauka kamar wanda shi ma ba ne bai san komai na lafazin wato larabci ba shi wannan alkur'ani da allah ya sauwake shi kuma a zo a ce maka duk duniya waɗanda annabi ya karantar gaba ɗaya sama da mutum dubu ɗari da ashirin a ce dukkansu babu wanda ya haddace wannan alkur'ani sai dai a imma wanda a lokacin da annabi yake raye daga sayyidina aliyu sai sayyidina alhassan sai sayyidina alhussein su ne daga cikin waɗannan a imman da aka kirgo guda goma sha biyu su kaɗai ne waɗannan biyun suna ƙanana mahaifinsu sai na aliyu yana da girman shi amma a ce dukkan cikin mutum dubu ɗari da ashirin da ko kuma sama da haka babu wanda ya haddace wannan alkur'anin anya ba ana so ne a karyata allah ba da ya ce wala qad yassarna alqur'ana lizikr wannan baya bukatar sai ka karanta in ka ji wannan maganar ka karanta wannan ayar ka fahimci ma'anarta to ka kwatanta ka gani sannan anya mai faɗin wannan ba yana nufin bane ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya karantarwa ba tunda mun tabbatar da cewa tunda allah ya ce ya sauwake to ya sauwake shi to ya aka yi kuma waɗanda annabi ya karantar ba su iya ba ko dai yana so ya ce annabi ya ha'inci al'umma bai karantar da shi yadda allah ya nufe shi da karantarwa wato yadda allah ya umarce shi ba kamar wajibcin karantar da alkur'ani da allah ya dora mishi bai sauke ba ko kuma yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma bai iya ba ne ya sa ɗaliban shi ba su iya ba wannan magana ka ganta kamar wasa amma ka duba abin da take ɗauke da shi na ɓatanci ga allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya san cewa dukkan wani mutumin kirki in yayi ilimi ɗaliban shi ba sa takaita iya ƴaƴan shi to mu je shi sai da na aliyu mu ɗauka cewa shi ɗin ya haddace wannan alkur'anin yana daga cikin dama marubutan alkur'ani wannan aƙidar ahlus sunna ne kuma tabbas ne yana cikin waɗanda suka fi kowa sanin alkur'ani kuma suka haddace shi to ya haddace wannan alkur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi shikenan ba shi da ɗalibi ko ɗaya daga cikin waɗanda ba ahlul baiti ba ruwan ilimi yake yi kenan annabi ya ce man su ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar wanda duk aka nemi ilimi daga gare shi wanda abin da ya sani ya ɓoye bai sanar ba za a yi mishi linzami da wato da jahannama na wuta a ranar tashin alkiyama sai da na aliyu ba shi da ɗalibai ne ko gudun shi ake ko ko shi ne yake koran mutane saboda kar ya karantar da su wannan alkhairin da allah ya saukar ya bashi allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya azurta shi da fahimtar shi da haddace shi saboda haka in ka duba wannan maganar kwata-kwata babu ta inda za ta kubuta daga aibanta allah subhanahu wata'ala da sifanta shi da tawaya da na ƙasa ko kuma aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama da sifanta shi da ha'inci ko kuma rashin iyawa ko kuma rashin kwarewa ko kuma aibanta sayidina aliyu da mugun hali na koran mutane da hana su ilimi tunda shi kadai ya sani kuma yana duniyan nan a lokacin ba wai daga shi sai 'ya'yan shi bane dukkan mutane suna nan kuma kowa yana son wannan alkhairin kaga wannan magana idan ka dinga tunani a kanta sai ka tunano abubuwan da ma baka ji su ba a yanzu waɗanda suke kunshi a ciki na sharri wanda babu wani musulmi wanda yake mai hankali wanda zai ji shi ya ce ya ji daɗi ko kuma hankalin shi ya kwanta musamman wanda yake son Allah da manzon shi yake son iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan babban malamin nasu ba iya ya tsaya ba abin da ya ruwaito na irin wannan batancin ya wuce inda kaji wato ya wuce iya abin da kaji daga cikin abin da ya ruwaito shi ma ya ruwaito da isnadin shi yana jinginawa wato yana jinginawa abu abdullah jafar sadiq allah ya ji kanshi da rahama yana cewa wai ya ce mala'ika jibrilu ya sauka da aya an canza ta ya ce faɗin allah subhanahu wa ta'ala da ya ce bi bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan ya ce wannan ayar ba wai Allah ya saukar da ita haka ba ne wai an goge fi ali a ciki ai bi isa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu fi aliyin baghyan wannan kalmar wai Ja'far Sadiq ya ce an cire ta a ciki to yanzu saboda Allah wannan da me ya kama shi wannan malamin da ya kirkiro wannan ƙarya yake jinginawa Ja'far Sadiq saboda Allah a matsayinka na mai hankali wanda yake da imani da cewa alkur'anin nan cikakke ne ka kuma san cewa iyalan gidan annabi a imman nan babu wani abu na son zuciya da yake tare da su ilimi da suka samu ingantacce suka same shi kuma ba su da abin da ya fi alkur'ani menene hukuncin wannan malamin aurenka tunda ya jingina wa wannan babban waliyin allah sahabin ai wato ahalin baitin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina mishi ƙarya da take nuna kafircewa Allah da ƙaryata shi in har ka fahimci cewa lallai musulmi wajibi ne ya gaskata alkur'ani to menene hukuncin wannan malamin ka tambaya ka tambayi kanka ka tambayi malamanka akwai wanda ya taba fitowa ya ce kulaini ka faɗi kafirci a littafin ka ka kafirta ko kuma kulaini abin da ke cikin littafin shi dukka jama'a ku yi watsi da shi saboda ya ci karo da alkur'ani yana karyata allah da manzan shi yana aibanta iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ta bayan gida ta wato da dabara da hila haka ne idan ka duba daga cikin abubuwan da ya ruwaito akwai aya kacokan da ya wato ya kawo riwaya ta karya da take jinginuwa zuwa ga ahal baitin annabi wai cewa an canza ta ya yi na utul kitaba aminu bima nazzaltu fi aliyin nuran mubina wai wannan ayar asali haka take a cikin littafin nan nashi fa wanda suke cewa duk duniya babu littafin da ya kai shi alkafi din nan a ciki fai ambaci wannan usulul kafi wato a cikin kitabul hujja ayar ga yadda take dama ya ayyuha allazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا هكا الله يسوك دا آير أيد النبي يكرن تد صحبيكم سكر بوتاتا to amma ya ce ba haka ta sauka ba saboda ya cusa abin da yake so a ciki wannan misali kenan da ya shafi kulaini daga cikinsu akwai waɗanda su kuma wato akwai daga cikinsu akwai wanda ake cewa ma'ana daga cikin malaman shi'a da suke da wannan aƙidar akwai waɗanda su kuma sun sar wato sun fito fili suna da awar canzuwan alƙur'ani ta hanyar wato ambaton aibin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da jingina musu ha'inci da cewa su ne garin hada alkur'ani suka dinga yarda ayoyi suna cire ayar da bata yi musu ba suna sa abin da yake ransu kamar irin wannan wato abu abdullah muhammad ibn nu'man wanda ake wa lakabi da almufid a cikin littafin shi a wa'ilul maqalat akwai babu da ya kulla musamman da ya kira shi babun fi ta'alifin qur'an ko kuma babu ta'alifin qur'an yana ambatan abubuwan da aka yi a ciki yana cewa innal akhbara qad ja'at mustafiba an a'immatil huda min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce labaru wato hadisai riwayoyi sun zo masu ɗimbin yawa waɗanda suke ba da tabbacin cewa wato wanda suka zo daga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama jagorori na shari'a suna ba da bayanin biktilafil ƙur'ani wa ma ahdathahu ba'd zalimina fihi min al-hazfi wal nuqsan yana cewa wannan labarai sun zo suna tabbatar da abin da ya faru na canzuwa a cikin alkur'ani da abin da azzalumai suka yi na ragi da ƙari a cikin shi yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan magana da wannan malami ya yi mu kira shi malami tun da dai ya yi rubutu kuma ana karantawa ana kiran shi malami amma dai mun san malami na kwarai wanda ya san karatu kuma yake da imani ba zai yi irin wannan maganar ba domin illoli da haɗurra da suke cikin wannan magana game da imanin mutum allah kaɗai san yawansu a ce wai alkur'ani ya canzu sannan sahabban annabi sallallahu alaihi sallama su ne azzalumai da ya kira sannan ya tabbatar da yana tabbatar musu da ha'inci na goge wasu ayoyi da ƙara wasu ayoyi yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallama da allah ya turo shi da wannan aiki kuma ya sanya cikin sakatarorin shi masu rubuta alkur'ani ba wai sai ahlul baiti ba sai na aliyu yana ciki sai na abubakar yana ciki sai na umar yana ciki sai na usman yana ciki sai na muawiya yana ciki da sauran irin su zaid ibn haritha duka suna ciki annabi ya wakilta su wannan aiki shin annabi ya bai san wato cewa su dinnan ba su cancanta ba sai shi wannan malamin da ya zo daga baya da yake kirkiran karya yana jinginawa Iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sani shin allah subhanahu wata'ala bai sani ba ne da bai sanar da annabi cewa waɗannan da suke rubuta maka alkur'ani maha'inta ba ne ka kore su ya basu allah ya basu annabi ya basu sai da na aliyu ya zo a zamanin shi bai ce komai ba ya yabi abin da suka yi ya tafi tare da su akan bin abin da suka rubuta daga annabi sallallahu alaihi wasallama tare da shi sannan shi wannan ya zo ya ce wato waɗannan mutane ya kira su wai azzalumai yanzu menene abin da zaka fahimta a nan abubuwa ne da yawa ka nutsu sosai ka saki zuciyarka ka yi la'akari sosai cikin maganganun nan da kake ji asali addinin musulunci ya ginu ne akan littafin Allah da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi littafin Allah littafi ne da Allah ya lamunci kare shi daga Allah yake zuwa ta hanyar mala'ika jibrilu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye to duk wanda ya yadda da alkur'ani to ba zai yiwu kuma ya ci gaba da zama akan karya ba kuma ba zai yiwu ya faɗa wa mutane karya ya share ba da ka kawo magana za a ce a ina ka ji in ka ce maganar allah ce za a ce to ga littafin allah a ina maganar take to kenan ka ga wannan garkuwa na farko kenan ga musulmi game da shirya shi alkur'ani to saboda haka yanzu sun zo wannan garkuwar sun rushe ta saboda duk abin da suke so su shigar na ha'inci da yaudara da cin amana sai su shigar kai tsaye abin da suka nema suka rasa sai su ce ai yana cikin alkur'ani an cire ne abin da kuma wato suke so su shigar abin da ma'ana suka nema suka rasa sai su ce ai dama yana cikin alkur'ani an cire ne abin da kuma suka shigar na ƙarairayi sai su ce dama yana ciki wato an cire ne shi yasa yanzu ba ku gan shi ba abin da ba sa so kuma bai musu ba a lokacin da za ku iya lazimta musu ƙur'ani ya zama musu hujja sai su ce ai abin nan da wato ba ku gani din ba abin da kuka gani din nan wanda za su ce abin da kuka gani din nan dama babu shi ƙara shi aka yi to wannan shine ɗabi'arsu ɗabi'arsu su duba duk abin da zai zama ku garkuwa game da shirya to haka suka dawo ɓangaren hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne tsani tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar shi su ne sahabbai babu abin da zai zo daga annabi ya isa zuwa ga al'umma sai ta hanyar su saboda haka sai a yi kokarin a fasikantar da su a ɓata sunan su a jefe su da munanan laƙubba a ce musu azzalumai saboda idan wata magana ta zo aka ce ai annabi ya ce sai ka ce to ai sai su ce maka ai sahabbai ne suka ruwaito su kuma dama azzalumai ne shi shikenan in an gamsar da kai game da haka to an raba ka da dukkan wani sababi na shirya kenan baka da alkur'ani baka da hadisi shikenan bata kai da gane shirya da daidai babu wani lokaci sai dai in allah subhanahu wata'ala ya shirye ka ya baka ikon wato yin amfani da baiwar da ya maka ta hankali ka duba ka gani sai zama ka kaurace musu amma matukar kana tare da su to an raba ka da asalin tushe da gimshiki na shirya za mu tafi hutun rabin lokaci insha Allah bayan nan za mu dora daga inda muka tsaya kafin nan nake cewa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهتدينا وإلى الله سعينا نصر الحق جريا ما ابتدعنا alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad masu kallonmu da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri namu a karo na biyu idan ba manta ba a baya mun ci gaba to muna bayani a kan abin da ya shafi riwayoyi na 'yan shi'a na malamansu da littattafansu da yake tabbatar da cewa wannan alkur'anin da ke hannun mu wai ba shi bane alkur'anin gaskiya mun ji cewa wannan maganganu waɗannan maganganu nasu suna cin karo kwarai da abin da yake na aƙida ta gaskiya yana zama aibantawa ga Allah da na ƙasa jifar Allah da na ƙasa sannan kuma tawaya da aibanta annabi sallallahu alaihi wasallama da jifan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da mugun hali da wato sifofi munana mun ji wasu daga cikin riwayoyi daga cikin malaman shi'a da suke da irin wannan aƙidar akwai wanda suke cewa alfaibul kashani wanda ya sarraha irin wannan aƙida ta shi a cikin wato eh, littattafan shi wanda suke daban-daban daga ciki akwai littafin shi da ya na tasiri ya yi muƙaddima a cikin muƙaddima ta shida ya fito da waɗannan maganganu fili inda ya naƙaito riwayoyi daban-daban da yake tabbatar da su yana yarda da su kuma yana tabbatar da cewa wannan abu da suke kai gaskiya ce daga ciki akwai abin da ya ruwaito wato na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina aliyu lokacin da ya zo rasuwa ya ce wa sayyidina aliyu akwai ƙur'ani a ƙarƙashin shimfiɗata wacce tana nan a cikin wato takardu da fatu da hariri a rubuce ku kiyaye shi kada ku bari ya lalace saboda haka sayyidina ali eh, radiyallahu anhu shi ne ya je ya dauki wannan alkur'ani ya haɗa shi sannan kuma ya ɓoye shi wai saboda kada ba bata shi annabi sallallahu alaihi sallama bai ɓoye ba sayyidina aliyu a ce ya ɓoye me ake so a ce maka ana so a ce sayyidina aliyu yana da mugun hali alkhairin da allah ya turo shi don mutanen duniya ga baki ɗaya allah ya ce تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا dukkan mutanen duniya ba a ware ba har waɗanda ba musulmi ba haƙƙinsu a cikin alkur'ani na a gaya musu gaskiya yana nan kuma wajibi to ina kuma ga wanda za a ce allah ya bashi sannan kuma shi ya ɓoye abinda ake so a nuna maka shine wannan mutumin wanda yake jagora babba a cikin al'umma a yi mugun hali ne da shi baya son mutane da alkhairi shi ya sa wai ya ɓoye yana daga cikin malaman da suka sarraha game da irin wannan akwai hurrul amili wanda ya yi magana ya yawaita ya tsawaita a cikin wannan a cikin littafin shi da ake cewa ilu shi'a a juzi'i na 18 shafi na 145 da wasu wurare ma na daban-daban waɗanda ya ambaci wannan yana cewa ya sake maimaita maganar da ta gabata <clears throat> a can baya daga cikin maganganun da muka nakalto daga malaman su yana cewa inna fil qur'ani ma maba wa ma huwa ka'in wa kanat fihi asma'ur rijali fa ulqiyat wa inna mal ismul wahid ala wujuhin la tuhsa ya'rifu dhalika al wusa wato cikin alqur'ani akwai abubuwa da yawa da an goge su sunayen mutane an wato an goge su amma a in masu suka san wannan sannan akwai wato daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan kuma suka fi kowa fice a cikin wannan aƙidar akwai hussein ibn muhammad taqi annuri at-tabarasi wanda shine ya rubuta littafin da asali littafin unwanin shi ma shine yake tabbatar da wannan aƙidar littafi mai suna faslul khitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab wanda a muqaddimar littafin ya yi maganan cewa ya rubuta shi ne saboda ya tabbatar da cewa fa an canza wannan alkur'anin ba shi bane alkur'anin asali an jirkita shi an yi ƙari a ciki kuma yake cewa burin shi da fatan shi ga allah shine allah ya ji ƙan shi wai sakamakon wannan aiki da ya yi allahu akbar ya za a yi musulmi ya faɗi irin wannan magana musulmi dai ya zo ya ce alkur'anin da allah ya saukar kuma ya alkawarin kare shi yana tabbatar da akasin wannan maganar a littafin shi kuma ya ce da wannan littafin yake fatan ya shiga aljanna anya aljannan da Allah ya bamu labarin cewa mumine yana shiga yake so ya shiga kuwa ko dai aljanna ce daga cikin wato abin da ake kira da sunan aljanna amma azaba ake nufi ma'ana irin aljannan dujjal da zai zo da shi duniya sanda zai zo wanda duk wanda ya shiga ciki ya halaka babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya ba wa mutum aljanna da zagin littafin shi da zagin shi da zagin manzan shi da iyalan gidan shi ya rubuta littafin nan ya cika shi da riwayoyi sama da dubu waɗanda suke tabbatar da cewa wai alkur'ani an jirkita shi a ciki ya ambaci nau'uka daban-daban na jirkitawa da aka yi alkur'ani wasu ayoyi ne wasu kalmomi ne aka caccanza kamar irin misalan da muka wuce wato wanda ake goge kalmar ali ko kuma a canza kalmar imam ko a imma a ciki ko kuma a goge sunan wani daga cikin mutanen da suke mutanen banza wanda wato asali ayat ta sauka da sunansu wato sahabbai sun goge ya ambaci irin wannan misalan da gaske sannan kuma ya ambaci har wasu surori waɗanda ya ce dukka an cire su a cikin alkur'ani an canza su wato ba su bane asali wato asali da suna cikin alkur'ani amma yanzu in ka duba kwata-kwata daga farkon su har ƙarshe babu daga cikin waɗannan surorin abin dariya wato in kana jin su akwai surar da wato suke kira suratun nuraini nuraini sunan sura wai wai dama tana cikin alkur'ani wai aka goge ta wai farkon suran shine bayan bismillahi ya ayyuhal ladhina amanu aminu bin nuraini alladhaini anzalnahuma yatluwani alaikum ayati wa kum azaba yawmin azim kaji wannan shine alqur'ani wai Allah ya saukar da shi a cikin alqur'ani an cire har zuwa ƙarshe nan daga ciki akwai surar da suke cewa suratul wilaya wai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu aminu bin nabiyyi wal waliyyi ladaini ba'athnahuma yahdiyanikum ila siratin mustaqim nabiyyun wa waliyyun ba'duhuma min ba'd wa anal alimul khabir kaji wannan qur'ani mai kama da qur'anin musailamatul kazzab wannan dukkan surori ne daga cikin alkur'ani wata sura tana da aya bakwai wata tana da sama da haka wai duk an goge su daga cikin abin da suke kirkirowa suke faɗi na ƙaryan cewa an canza alkur'ani akwai wai wato ayar da aka goge a cikin suratu alam nashara Allah ya ce alam nashara laka sadrak wai waja'alna aliyun sihrak wai ashe ba mu buɗe maka zuciyarka ba muka wato faɗaɗa maka ita kuma muka sanya maka aliyu ya zama surukinka ka duba saboda gafala dama duk mutumin da yake wato taimakon bata sai allah ya ɓadda basiran shi ta yadda ƙarya shi za ta bayyana a fili ga mai hankali a yaushe sai da aliyu ya zama surukin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi hijira an dawo madina bayan yakin badar kafin a je yakin uhud alam nashraha kuma ta sauka ne tun annabi yana makka amma wai a ciki allah ya ce alam nashrah laka sadrak waj'alna aliyyun sihrak abu ne wanda jahili ma mai hankali idan ya ji sai wato sai ya zama mishi abin dariya saboda haka yanzu ka duba ka gani waɗannan ayoyi da ake ce an goge su me suke nuni shin maganar da Allah ya yi na cewa ba zai wato alkur'anin nan ya yi alkawarin kare shi inna nahnu nazzalna na wa inna lahu lahafizun Allah ake karyatawa ko ko annabi ake tuhuma da ha'inci ko ko ahlul baiti da aka ce sun haddace alkur'anin kuma har yau mutane sun bar mutane a cikin wato riko da alkur'anin da ba cikakke ba sauran mutane to me ma'ana su aito tun da dama an ce su alu baiti su ne kadai suka haddace a imma saboda haka yanzu ana so ne a ce maka ko mutane waɗanda suka zalunce ku su ne ahlul baiti domin su ne suka ki su kawo muku cikakken alkur'ani kuma su kaɗai suka haddace shi saboda haka me ake nema ka yi ka yi gaba da ahlul baiti ka ki su kamar yadda su kuma suna da awon son su amma kuma abin da suke so su sa kenan a zukatan mutane na ƙiyayya da su babu yadda za a yi ka ce mutumin nan ya haddace wannan alkhairin kuma shi kadai ya haddace shi sannan ga al'ummar duniya gaba ɗaya tana buƙatan wannan alkhairin kuma ya ɓoye sannan a ce kana so ka yabe shi kowa ya san cewa ka fake da shi ne kana neman duniya kana neman kuɗi kana cuwa-cuwa amma asali shi ɗin shi ne abokin gabanka wato ba ka son shi ba ka son al'amarin shi saboda haka idan da za mu dawo mu kalli al'amuran nan gaba ki daya ka tambayi kanka ka kuma bijiro da tambayoyin nan da zan maka a yanzu zuwa ga malamanka waɗanda suke da awar bin ahlul baiti kuma suke kiranka zuwa ga wannan wato aƙidar ka tambaye su ka ji menene za su iya baka na amsa sannan ka yi wa kanka adalci kada ka yadda bayan al'amari ya bayyana maka kuma ka ci gaba da tafiya a cikin jahilci da duhu da bata saboda allah ya fifita dan adam ya ba shi hankali ya ba shi harshe ya ba shi ido da kunne da zai ji ya fahimta ya kuma auna tsakanin daidai da ba daidai ba wannan ni'ima da allah ya maka ya raba ka da dabba kada ka mai da kanka dabba bayan abin da allah ya maka ni'ima wato kuma allah ya fahimtar da kai gaskiya ka ci gaba da zama a cikin bata domin in kai haka to shikenan ka shiga cikin waɗanda allah yake cewa inhum illa kal an'ami bal hum abal wato ba su kasance ba face kamar dabbobi kai sun mafi dabbobi bata domin dabba duk inda alkhairi yake gare ta tana zuwa inda ko ta san sharri ne da ta gane to ba ta ƙara komawa wurin mai dukanta da ta gan shi gudu take yi wanda yake ba ta hatsi kuwa ko harawa da ta gan shi za ta taho wurin shi to wanda ya gane batan batacce wanda yake jan shi zuwa ga halaka ya gane hakikanin abin da yake kai bata ne amma ya ci gaba da bin shi to lallai baka yi wa dabba adalci ba idan ka kwatanta shi da dabba lallai sai dai ka ce in illa kal an'am bal hum abal kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi daga cikin tambayoyin nan na farko tambaya shin wai alƙur'anin nan da ake ce wato 'yan shi'a suke cewa an canza shi to yanzu muna so su zo mana da alkur'ani mu dai namu alkur'anin mun yadda shi ne alkur'ani kuma da isnadi muke ruwaito shi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmin duniya sun san cewa wannan alkur'anin babu katsewa tsakanin shi wato daga wanda ya karanta shi zuwa ga wanda ya karanta shi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ruwaito shi yadda yake tabi'ai sun ruwaito shi haka na aka dinga bi ɗabaka dabaka har zuwa lokacin da muke a yau kuma haka ba zai gushe ba tashin alkiyama to wannan shi ne alkur'anin da muke da shi kuma da shi muka yi imani kuma shi ne alkur'anin da allah ya wato umarce mu da imani da shi da aiki da shi to kai ka tambayi malamanka da allah alkur'anin nan da kuke ce mana shi ne cikakke ina yake alkur'anin da wato askari ya ruwaito daga alhadi ya ruwaito daga jawad ya ruwaito daga wato alkazim ya ruwaito daga <clears throat> albakir har zuwa su alhassan da alhussein da sayyidina aliyu wani na ruwaitowa daga wani ina wannan alkur'anin ne ku fito mana da shi mana mu karanta shi mu bautawa allah da shi sama da shekara dubu ya tafi ya ɓoye a rami da wannan alkur'anin da shi ne mu ya za a yi mu zauna muna cikin duhu shi kuma hankalin shi a kwance a cikin rami in har alkur'anin nan da gaske akwai shi me zai hana ya fito mana da shi in har akwai wannan alkur'anin to ka ce malamanku su kawo muku idan bai san da alkur'anin ba ma'ana shi kan shi malamin ka bai haddace alkur'anin ba to kaga kenan kai ka riko da fayau ka riko da fanko ka yi sakere shi kama ganye ga alkur'ani an raba ka da shi sannan kuma wancan din kuma an gagara fito maka da shi kuma ba yadda za a fito da shi domin babu shi to shi ma ya nemi agaji ya tafi wurin malamin shi ya tambaya haka za a yi ta tafiya har a koma asali babu wani abin da za ka samu saboda haka kenan in ka yadda aka raba ka da wannan alkur'anin to shikenan ka kama dusa ka kama iska ba abin da ya rage maka kenan kaga me ya rage maka a musulunci in ka rasa alkur'ani an raba ka da wannan sannan an gagara kawo maka wanda ake cewa yana nan sannan tambaya ta biyu da ya kamata ka yi wa wato ka ko kuma waɗanda suke kiranka zuwa ga wannan addinin na shi'anci ka tambaye shi saboda allah me yasa mun karanta akwai hadisi da kowa san shi hadisi sakalaini hadisi sakalaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa itrati na bar muku wani abu wanda in kun yi riko da shi ba za ku bata ba da littafin Allah da iyalan gidana annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka a wani wata riwayar annabi ya ce kitaballahi wa sunnati idan aka ce kitaballahi wa sunnati yana tare da alkur'ani saboda littafin Allah da alkur'ani ba sa wato littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa rabuwa bayanin sun littafin Allah ne a cikin sunnar annabi saboda haka ruko da alkur'ani ruko ne da sunna ruko da sunna ruko ne da alkur'ani suna tare sannan kuma kiyaye wasiyar annabi sallallahu alaihi sallama game da haƙoƙin iyalan gidan shi waɗannan abubuwa biyu duk wanda ya rike su wato ba zai bata ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to mu dai ahlus sunna mun tsaya akan riko da waɗannan abubuwa biyu ba tare da wuce gona da iri ba to mu dawo tambayar da kake so ka yi wa malamanka tsakani da allah kuma tambaya ta neman gaskiya wacce kana shirin in ka same ta za ka rike ta in ku ka tabbatar da cewa ba sa kan komai to za ka yi watsi da su saboda rayuwarka wato kai da rayuwarka ta Allah ce ba wai bawa ba ne gare su kai bawan Allah ne hadisin nan na sakalaini ya ambaci abubuwa biyu kitabullah da ahlul baitin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan dukkan musulmi sun yarda cewa sakalai ne waɗannan kuma akwai asakalul akbar akwai asakalul aswar wato alkur'ani shine asakalul akbar babban kenan wanda wannan yana cikin halittafin yan shi'a sun yarda da haka sannan akwai asakalul aswar shine dukkan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai ka dawo me yasa malaman shi'a gaba ɗayansu suka yi ittifaki akan kafirta wanda ya kashe sayyidina husaini duk sun yadda akan cewa sun tafi akan cewa wanda ya kashe shi ya kafirta kaga an taba faɗalul asgar wani sashi daga cikin faɗalul asgar mutum ɗaya cikin allah kaɗai san adadinsu na iyalan gidan annabi an kashe shi sun kafirta wanda ya kashe shi lalle wanda ya kashe shi azzalumi ne kuma allah ya san abin da ya fi dacewa da shi na hukunci amma abin da muke cewa me yasa suka yi ittifaki akan kafirta wanda ya kashe shi amma kuma gaba su sun yi ittifaki akan yadda da cewa sakalin asgar an canza shi ba su taba fitowa suka kafirta wanda ya ce sakalul asgar ya jirkita ba ai akbar ya jirkita shi wannan shine babba dukkanin shi aka ce an aibanta shi an lalata shi an jefi wato an yi da'awar ɓaci a cikin shi an faɗi abin da yake ƙaryata maganganun cikin shi wanda magana ce ta Allah an faɗi abin da yake nuna kasawa na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da iyalan gidan shi wannan ba a taɓa samun wani da ya fito ya kafarta wanda ya wannan aikin ba wanda ga sunan kaji sunayensu da yawa a littattafansu sun rawaito kuma suna jingina shi mafi muni suna ƙara jingina shi zuwa ga mutanen kirki na aliyu da jikokin shi da 'ya'yan shi ba a samu wanda ya fito ya kafarta su amma an tafi saƙarul asgar ɗaya daga cikin ɗaruruwa an kafarta wanda ya taɓa shi wannan ka auna ka gani da wani irin hankali aka yi wannan aiki ko da wani irin imani menene manufar wanda ya wannan anya yana nufin allah ne in har allah yake nufi to yadda ya kafarta wanda ya taɓa wani sashi na saƙalul asgar to ya kafarta ko ya taɓa sashin da wato wanda ya taɓa dukkanin saƙalul akbar wannan tambaya ce da za ka yi musu menene an santa idan sun baka amsa na son zuciya lallai ka sani in ko suka baka amsa na gaskiya to tabbas za ka gane sai rage dabara zai rage ga mai shiga rijiya kai dai ka san cewa kai bawan allah ne kai ba bawan su bane kuma ka san cewa gaskiya taka ce ba wai ta wani ba duk inda ka ganta baka neman izini dama kayar ka ce rikewa za ka yi kawai tambaya ta uku shine don allah ka tambayi malamanka kamar yadda wannan tambayar da nake maka ka je ta da kyau shi sayyidina aliyu allah ya kara mishi yadda a zamanin da ya mulkin shi da wani alkur'anin ya yi aiki da wani alkur'anin ya ji ya laimanci mutane a cikin sallah wani alkur'anin yake karantawa in yana ba? wani alkur'anin yake kafa hujja da shi a cikin karantarwar shi na yau da kullum wannan tambayar za ka yi ta za a baka amsa ne wato ɗayan abubuwa biyu ko dai a ce maka alƙur'anin nan da sahabbai suka tara shi ne sai da aliyu yake karantawa shi ne sai da aliyu yake sallah da shi shi ne sai da aliyu yake kafa hujja da shi a wa'azuzzukan shi da hudubobin shi wannan ɗaya kenan daga cikin irin amsoshin da za a iya baka ko kuma a ce a'a alƙur'anin da ya haddace ɗin nan ne yake karantawa idan alkur'anin da sabai suka tara ne yake karantawa to tambaya za ta karu a nan gaba sai a ce maka shin yana karanta wannan alkur'anin ne alhali ya yi imani da shi ko ko ya yi imani da cewa ba alkur'anin gaskiya ba ne kuma ya haddace na gaskiyan amma yake karanta wannan na karyan idan ka ce yana karanta wannan na karyan ne bayan yana da na gaskiyan kuma ya yi imani da cewa na karya ne to kana nema ka jefe shi da abin da ba zan iya faɗa ba kana nema ka jefe shi da jahilci kana iya nema ka jefe shi da fita daga musulunci da ha'inci da kuma gidadanci saboda ya za a yi ya haddace na asalin ya yi imani da cewa wannan batacce ne batacce ne jirkitacce yana da wancan na asalin sannan ya zo yana karanta wannan bataccen a lokacin da shi ne shugaba ba wani ne shugaba ba ba wanda yake shugabantan shi shi yake shugabantan kowa to shi kenan kila wannan ba zai yiwu ba sai a ce maka a to yana karanta wannan ne da ya hada wanda ya haddace daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na asalin da a yadda suke faɗi shi kenan sai mu ce saboda Allah yana karanta shi ne a ɓoye shi kaɗan ko ko a bainar jama'a in zai yi sallah yana karantawa suna ji yana wa'azi da shi suna ji dole ka ce yana karanta shi ne a bainar jama'a domin in ya ɓoye karanta nan ma an koma gidan jiya ka zage shi in ko a bainar jama'a ne to dole ya zama akwai waɗanda suka ji shi suka ruwaito shi banda ahlul baiti sai zama menene amfanin cewa da ake ka jira sai imamul mahdi ya fito da na asali kafin ka karanta me amfanin jiran shi bayan wasu sun ji sun ruwaito ba bukatar sai ka jira kenan saboda haka ina wanda suka ji suka ruwaito din nan sai zama kenan waɗanda suka ɓoye su ne kenan wato na gefe gefen sayyidina aliyu duka sun taru akan ɓoye alƙur'anin gaskiya sun bar mutane da na ƙarya su ma sun zama ba mutanen kirki ba kenan idan ko kace ba su ruwaito ba to shikenan gaba ɗaya shi sai na aliyu bai samu dace ba ya rasa mutanen kirki da za su zauna a gefen shi su karanto su haddato abin da ya zo da shi na ilimi dukkan su ya gama rayuwar shi ya gama karantarwa babu abin da suka rike na abin da yake da shi na haddan alkur'ani gaskiya kaga wannan dukka idan ka lura ka sa hankalinka ba tare da wai sai ma ka san wasu ayoyi ko hadisai ba kasan cewa wannan baya daidai da hankalin ɗan ƙaramin yaro ma ballantana babban mutum amma abin mamaki sai ka samu mutum ya yi ilimi ya waye ya ratsa duniya ya zaga ya yi karatun boko ya yi digiri wani ma ya yi na addini amma duk da haka har yanzu kanshi na cikin kwando bai gushe ba ana wasa da kwakwalwar shi ana dribbling din shi yadda ka san yan kwallo wannan ya buga ya ba wancan in ya gama ya miƙa wancan har a je a sa shi a cikin wato post a dawo a sake dawo da shi tsakiyar fili a mai da shi haka aka mai da kwakwalen wasu ga su da hankali amma bai amfane su ba ga su da idanu amma ba sa ganin gaskiya ga kunnuwa ba sa fahimta ga zukata amma an toshe da sun zuciya an yi su sanya musu shamaki tsakanin su da gaskiya waɗannan tambayoyi kowace tambaya ɗaya ka yi ba ka taɓa samun amsanta daga wanda ka tambaya sai dai ya ta maka kame kame a matsayin ka na mai hankali ka san kame kame ka san amsa gaskiya ba ta da wani wahalan faɗa kuma ba ta da wahalan fahimta yadda muka ce alkur'anin nan da muke yake tare da mu shine alkur'anin mu ne dalilin ku saboda Allah ya ce shi ya saukar da shi kuma shi zai kare shi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji yadda yake da hirsi da kwaɗayin karantar da sahabbai da kwaɗayin haddace alkur'ani sannan sahabbai su ma suke da kwaɗayin haddan alkur'ani da fahimtar shi saboda haka aka dinga gadon shi har zuwa lokacin da ya iso gare mu don haka mu dalilin mu kenan kuma ka ga wannan magana ce mai sauki mun faɗa kuma kowa ya fahimta to ka tambayi malamanka su ma su gaya maka dalili game da abin da suke itikadi da cewa wannan alkur'ani an canza da tambayoyin nan da kaji na sayyidina aliyu da abin da ya haddace wanne ne daga ciki haddace kuma da wanne ne ya aiki da sauransu kamar yadda ya gabata zan dakata a nan <clears throat> saboda wato kurewar lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya shiri mu ya ba mu ikon fahimtar gaskiya da aiki da ita ya ba mu ikon fahimtar ƙarya a matsayin ta da ƙarya ya ba mu ikon kauce mata ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah naharan wa